muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryar da shi salatin Allah da ɗaukaka da daraja da girmamawa marasa iyaka su tabbata ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar yadda muka ji a shirin da ya gabata dangane ga abin da ya shafi sulhu hudaybiya da yadda aka yi sulhun da abubuwan da suka faru da wanda suka biyo baya to yi bayani cewa a mako na gaba in Allah ya yarda wato wannan makon kenan za mu yi magana akan abubuwan da sulhu hudaybiya din ya kunsa na alkhairi ga al'ummar musulmi tare da cewa abin da aka rubuta a jikin takarda a zahirinsa babu wanda ya ji daɗin sa cikin musulmi to amma saboda biyayyar da suka yi ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai abin ya zama alheri daga baya mun ce wannan sulhu wanda aka cimma abubuwa da yawa a cikinsa cikin abubuwan da aka cimma a wannan sulhu kamar da muka yi bayani a baya shine cewa wato za a goge bismillahi rahmanir rahim a jikin takardar kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yadda a goge saboda maslahar da ke cikin gogewar a wannan lokaci sannan za a cire rasulullah a jikin takardar wanda wannan yawa sahabbai zafi amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cire a goge din sannan na uku duk musulmin da ya gudo za a mai da shi wajen kafirai amma idan wani ya gudu daga wajen musulmi kuma bangaren kafirai su ba za su dawo da shi ba wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba sannan na hudu wato ba za a yi umara ba a wannan shekara sai shekara mai zuwa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba to sannan za a sauke yaƙi har na tsawon shekara goma tsakanin musulmi da su ƙwarai mutane za su samu aminci a tsawon wannan lokaci shi ma annabi sallallahu alaihi wa iyadda sannan shekara mai zuwa za a bar annabi sallallahu alaihi wa ya zo ya je ya umara ɗin kamar yadda ya nema amma kwana uku kawai zai yi a ciki ko ba zai shigo da makamai ba sai dai wa dan takobin da ba a rasa ba na matafiyi to duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ya yarda da waɗannan abubuwa domin ƙarshe mafitar da za ta dawo ga al'ummar musulmi kuma har yake ga musu cewa wato duk wanda ya taho daga gurinsu ya zo gurinmu aka mai da shi Allah zai ba shi mafita amma duk wanda mu ya gudu daga gurinmu ya tafi gurinsu dama ba mu da bukatarsa To a wannan sulhu da biya ne Allah ta'ala ya saukar da maganar fidiyatul aza ga mai aikin hajji wanda wato ainihin farkwata ko wani abu ya same shi aka zai aski ba a je lokacin aski ba wato zai yi fidiya da azumi ko sadaka ko kuma yanka kamar yadda ya faru akan Ka'ab bin Ujra kuma a wannan wato sulhu da biya ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga wanda suka yi kwalkwabo da gafara har sau uku sannan wanda suka yi kwaskwas kuma ya roƙa musu gafara sau ɗaya to amma a gane addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo a fa aikin haji ake nufi ba wai ana nufin duk mai kwalkwabo a ko ina ba domin wancan kwalkwabo din na ibada ne saboda haka shine ake cewa Allah ya ji kan wanda ya kwalkwabo a aikin haji sau uku Allah kuma ya ji kan wanda ya kwaskwas sau ɗaya kun ga kenan ya nuna yin kwalkwabo ya fi kwaskwas wato a aikin haji sannan kuma a wannan wato sulhu da biya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama cewa mutum bakwai za su iya yin hadaya da wato raƙumi mutum bakwai kuma za su iya hadaya da wato ainihin saniya kuma a wannan wato ainihin sulhu da biya ne annabi sallallahu alaihi wasallama yanka hadayar raƙumin da aka kama na Abu Jahil bayan an kashe shi a kai a yakin Badar wanda har a jikinsa wato akwai asurka ta azurfa don ya ta kafirai kuma a cikin wannan dai sulhu biya ne suratul fatahi ta sauka wanda su banu khuza'a suka shiga cikin wato bangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alƙawarinsa banu bakar kuma suka shiga ƙarƙashin wato shawa da sharɗin ƙwarishawa sannan kuma a wannan wato sulhu biya ne lokacin da mata mu suka iso Madina cikin su hada Ummu Kulsum bintu Uqbatu bin Abi Mu'aytin mutanenta suka zo za su koma da ita a akan sharaɗin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a da mata wannan sharaɗi bai shafi mata ba don mata suna da rauni kuma za a iya lakanta su fiye da maza kuma Allah ya so dama ya ce a cikin sharaɗin ma ba mata Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar da mata cikin wato waɗanda za a mai da su zuwa ga wannan sannan kuma a cikin wannan sulhu da biya ne manzo Allah sallallahu alaihi tunda a cikin watan hajji ne watan zilka'adati ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umara wanda mun ce umara annabi sallallahu alaihi wa sallama hudu ce hajjin sa guda ɗaya. kuma a cikin ta ne wato ya harama da a miƙati wanda kuma yin harama annan miƙati din wato na mutanen Makka Zulhulaifa sannan kuma ya koro hadaya wanda Ibn Qayyim yi bayani da yawa akan abubuwan da wannan sulhu ya kunsa na alkhairi ga musulmi to bayan kare wannan sulhu harkoki sun ci gaba musulmi sun samu kofa sun ci gaba da wa'azi sun ci gaba da harkar kasuwancinsu tunda an ce ba faɗa sun ci gaba da kai wa'azi da kiran mutane zuwa ga musulunci tattalin arzikinsu ya ƙara faɗi ya ƙara yalwa ya ƙara haɓaka sannan suka samu sakewa da walwala suka ci gaba da wa'azi da karantar da jama'a addinin musulunci ya ƙara faɗi ya ƙara yawa mutane sai kwararowa suke ta yi daga ƙauye da birane da garuruwa suna ta karɓar addinin musulunci dama can ƙuraysha suka hana su tunda an yi sulhu da ƙuraysha kofa ya samu da za a yi ta a addinin musulunci ko bayan wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar rubuta wasiƙu domin kaima sarakuna da suke gefen garuruwa daban-daban mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika dihiyatu bin khalifa al-kalbi zuwa ga kaisara ya kai masa wato wasiƙa yana kiransa zuwa ga addinin musulunci kuma ya tura abdullahi bin huzafa as-sahami zuwa ga kisra domin ya kai masa tasa wasiƙa din ya kuma aika amru bin umayyata dumri zuwa ga Najjashi ya je Habasha shi ma ya kai masa takardar kira zuwa ga musulunci ya aika Hatib bin Abi Balta ta Allakami zuwa ga Muqawqas wato eh, gwamnan Misra shi ma ainihin wato ana kiransa zuwa ga musulunci ya aika Sulait bin Amr al-Amiri zuwa ga huzata bin Ali hanafi a Yamama shi ma a kai masa saƙon zuwa ga kira zuwa ga addinin musulunci To wannan kamar yadda ya zo a cikin siratu Ibn Hisham da tarihi tabari kuma kamar yadda Dr. Akaram ya ka a cikin asiratun nabawiya a sahiha su ne wasiƙu na farko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara turawa har waƙidi da imamu tabari sun ce wannan aike ɗin ya faru ne a wato watan zilhijja shekara ta shida bayan hijira wannan saƙo annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da waɗannan wasiƙu a kai mawaɗancan. haka na ibnu sa'adin yace a cikin watan muharram ne a shekara ta bakwai kamar da ibnu qayyim shi ma a cikin zadul ma'ad ya tafi akan haka haka na ibnu sa'ad yace ita wasikar kisra an wato tura ta ne ranar talata goma ga watan jumadal ula shekara ta bakwai wato wadda a cikin ta ne aka kashe kisra din bayan an kai masa iyaga ta, kamar da zo a cikin fatahil bari juz'i na takwas shafi na ɗari da ashirin da bakwai bayan an kai masa wasiƙa ɗin iya ga wannan wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi ya masa addu'a Allah iya ga mulkinsa kuma Imam Bukhari ya ce wato ita wasiƙar da aka kai wa Kisra wato ta zo ne bayan yakin Taboka a shekara ta takwas bayan tara bayan hijira to haka dai lokacin aika wasiƙan ya dan samu saɓani tsakanin malaman tarihi sai dai Imam Bukhari wato ainihin ba tuwaye a cikin sahihul Bukhari na ahadas din ba jeran ta sai wannan na bin wannan ba ya sassa wasu a gaban wasu wasu a bayan wasu tunda shi babban hikimar uh, littafinsa shine koyar da fiqihu na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba jeranta tarihi yadda ya taho ba to haka na Hafi ibn Hajar wato shi ma ya kawo akan maganan aika wasiƙa din lokacin da sabanin da aka samu akai haka ibn Hisham ya kawo cewa wasiƙun da aka aika wa sarakuna wasu ma an yi su ne bayan hajjatul wada da haka wasu malaman da suka kasa cewa aika wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sarakuna ta kasu kashe uku akwai wacce aika wa sarakuna daban-daban bayan sulhu da biya. akwai wacce aika musu bayan fatahi makka akwai kuma wacce aika musu bayan dawowa daga yakin sa na ƙarshe wanda ya je shine wato yakin taboka to wannan shine wato abinda malamai suka karkasa waɗannan aika wasiƙu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma hikimomin da suka kunsa Hakika aikawa sarki mai sarauta wasiƙa daga annabi zuwa gare shi, wannan ba ƙaramin alheri ne ga shi sarkin ba, sannan kuma ya nuna mana cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa ga kowa, sannan kuma alherinsa ya shafi kowa, kuma ana gayyata kowa zuwa ga addinin musulunci, sarauta gare shi, kuɗi gare shi, mulki gare shi, ya zo ya karɓi wannan addinin musulunci domin a cikinsa ne zai samu sarauta mai kyau zai samu adalci zai samu zaman lafiya zai samu alkhairi kuma al'umma ga baki ɗayan ta aiki da musulunci za ta samu ci gaba a harkokin rayuwarta ta tattalin arzikinta da zamantakewarta da komai da komai to wannan su ne wasiƙu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya amfani da wannan dama ya aika wa sarakuna har ma ɗaya daga cikin sahabbai yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa su fa sarakuna in an aika musu wasiƙa babu su tamfi ba za su karanta ba Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi masa stamfi aka rubuta sunan sa a jiki Muhammad Rasulullah aka yi kira uku wanda duk takarda da gama rubutawa sai ya buga stamfin sa a jiki wanda ta ce alamar cewa daga gare shi take kai tsaye to kun ga stamfi shi ma wani abu ne sananne tun kafin musulunci ko da musulunci ya zo ya tabbatar da shi da sa hannu da stamfi wani abu ne wanda musulunci ya karɓe su saboda su suke nuna shaida akan cewa ga daga inda abu ya fito kuma ga wajen wanda aka aika da shi kuma sannan akwai mutuntawa a cikin wanda aka aika masa wasiƙa da sitamfi sannan kuma aka sa hannu a jiki da haka ne ma wasu ba sa karɓar wasiƙa keɓantacciya idan ba su ga sa hannun wanda ya aiko ba ko ko ba su ga sitamf ɗinsa a jiki ba to annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wasiƙa da ya aika wa sarkin rum ta ƙunshi bismillahir rahim min muhammadin min muhammad bin abdullahi wa rasulihi min Muhammadu Abdullahi wa rasulihi ila Hiraqal azimar Rum. salamun ala man ittaba al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi ayatil islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce daga Muhammadu bawan Allah manzon Allah zuwa ga Hiraqal sarkin Rum ko mai girman Rum kun ga malamai suka ce a cikin wannan wasiƙa ana sallallahu alaihi wasallama ya kira sarkin wannan gari azim babban rumawa wato mai girma kenan Don haka in kana so mutum ya karanta wasiƙa ka dole ka mutunta shi, kuma ka ba shi mukamin da yake da shi, zuwa azimin Rome, zuwa ga mai girma sarkin Rome. Wannan bai kora cewa an girmama kafiri ko an mutunta kafiri ba, a'a. Hikima ce ta da'awa a ba kowa mai girmansa, in furofesa ne a ce profesa. in malami ne a ce malami, in alhaji ne a ce alhaji, in mai sarauta ne a ce mai sarauta. kowa a kira shi da mukaminsa wannan yana daga cikin mutuntawa ta ɗan adam kuma zai fi sauraron ka fiye da ka gaya masa baƙaƙen maganganu waɗanda wato ba za su taimaka wajen cin nasarar abin da aka kira shi zuwa gare shi ba. To wannan ita ce wato ɗaya daga cin wasiƙun da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika zuwa ga waɗannan sarakuna kuma wasiƙun sun yi tasiri. Domin wasu da aka kai musu wasiƙun sun karɓe ta hannu biyu kuma sun mutunta wanda ya kawo wasiƙar har ma kuma wato ainihin sun nemi su musulunta. wasu kuma daga ciki sun yaga wasiƙar wasu kuma daga ciki sun mutunta wasiƙa sun karɓa sun ajiye amma ba su karɓi saƙon ba kowa dai akwai yadda ya ga wasiƙar kuma akwai irin karɓar da ya mata to wannan shine wato abin da ya faru bayan sulhu hudaybiya na aika wasiƙun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga sarakuna da suke gefen wato ƙasashen Laraba da kuma waɗanda ma har suka haura suka shiga cikin manyan dauloli na duniya bayan cin nasarar da aka yi a wancan yaƙi. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura masu wa'azi sun shiga loko loko sako sako sun ci gaba da isar da saƙon Allah da kiran mutane zuwa ga musulunci a wannan dama da aka samu ta tsakanin sulhu da biya da fatahu makka kuma har ya zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato ainihin yi shiri domin komawa ya je waccan wato umara wacce ita ce aka hana shi shiga maka saboda ita duk a wannan lokaci kuma wato musulmi sun ci gaba da shiga ƙauyuka da birane da kuma isa wa mutane saƙo na musulunci ta dukkan hanyoyin da suka ga sun samu dama kuma wannan ya jawo mutane suka ta shiga addinin musulunci addinin musulunci aka dinga hijira ana tahowa wato ainihin a madina musulunci ya ƙarfi sosai ya mamaye ko'ina da ko'ina da aka da shekara ta bakwai ta zo wato kamar yadda ya zo nafi ya faɗa ko alƙala Suleiman Taimi ya ce lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga Khaibar dan a wannan tsakani ne aka yakin Khaibar kuma ya aika rinduna daban-daban ya zauna a Makka har zuwa watan Zulqa'ada so da haka ya ce mutane su zo a fita domin a je a biya waccan umara da ba a samu daman yi ba wacce aka yi shar'i da kwarai shawa shekara mai zuwa za a je manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita a wannan shekara wato ya ɗauki umara tare da sahabbansa a shekara ta bakwai a watan zulka'ada wanda shine watan da aka hana shi yin umara ɗin a waccan shekara da ta gabata shekara ta shida har sai da wani guri da ake kira ya ajuju nan ne wato ainihin ya wato aje makami kamar yadda aka yi da ƙwarai shawa cewa ba za a shiga da makami makka ba sai dai makamin matafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Ja'far bin Abi Talib cewa da shi da Maimuna bintul Haris wato ɗaya daga cikin matansa kenan wato ya je ya nema masa aurenta wanda kuma an ce wasu na cewa sai da ya shiga cikin harami sannan ya nemi aurenta sun ce kafin ya shiga harami ne kamar da kisa din ta zo da bayanai daban-daban kuma ya sanya al'amarin ta hannun Abbas bin Abdul Muttalib to Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri wannan wato mata tasa Maimuna bintul Haris wanda Abbas ne ya daura auren manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya gabato shi da sahabbansa ya kuma wato nemi su aje makamansu kamar da aka faɗa ya kuma ba su wata hikimomi da dabaru da za su shiga madina da shi domin an ta yaɗawa cewa tafiyan annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka da sahabbai ya raunata su ya sa musu rauni kuma sun rame sun bushe sun ƙeƙashe sun rame wato in ka gansu abin tausayi duk wannan an yi ta amfani ne da kafafen watsa labarai ana ɓata musulunci da musulmi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai idan za ku shiga wato ainihin Madina ku ya za ku shiga Makka ku yaye kafadunku wato ku fito da ku ɗaya sannan kuma kun je yin ɗawafi ukun farko ku yi su wato ainihin da gudu-gudu wannan abu zai nuna wa waɗanda suke cewa ƙarfinku ya tafi za su gane ƙarfinku cewa kuna nan da lafiya ku domin za su ga ku kuma za su ga kuna gudu Kuga akwai hikima ta siyasa da ta zamantakewa a cikin wannan dawafil kudumi da alhazai suke buɗe su wato ainihin maza ta dama sannan kuma su gudu-gudu a dawafi ukun farko. Wannan hikimar da take ƙarƙashin yin wannan kenan, wanda kuma a nan ne kaɗai ake yin waɗannan abubuwan guda biyu. A ɗawafin kudumi ne kaɗai ake buɗe kafaɗar dama, sannan kuma a ɗawafin kudumi ne kaɗai ake yin gudu a ukun farko. amma daga nan duk ragowar ɗawafi ana yin sa ne yadda aka saba wato ba tare da an yi gudu ko an buɗe kafaɗa ba kuma a iya nan gurin ne kawai alhaji ya samu ya buɗe kafaɗarsa da ya gama ɗawafin kudumi shikenan sai ya rufe kafaɗarsa babu kuma inda aka ce ya buɗe kafaɗarsa aikin haji a dai cikin littafi sai a wannan guri kawai to saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato ainihin ba su wannan umarni kuma sahabbai suka je suka wato aikata wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga suka yi umara kuma suka bude kafaɗar tasu mutane sun zo kallo su ga cewa bari mu ga mutanen nan sun shiga cikin musiba da bala'i sun rame ɗin sun bushe sun ƙeƙashe yunwa ta cinye su kamar yadda ake faɗa ko ko ba haka bane suna zuwa suka ga sahabbai sun fito da kwanjinsu waje wato ainihin suna nuna kwanjinsu da su da ma ainihin su abin da ba sa zato cewa ashe sahabbai ma lafiya suka ƙara suka ƙara imaninsu ya ƙaru lafiyarsu ta ƙaru mutuncinsu ya ƙaru girman su ya ƙaru a wajen Allah suka ga duk abin da ake faɗa ɗin nan game da su cewa tafiyarsu Madina ya sa sun rame sun ƙeƙashe ashe duk ba haka bane ainihin wato a ba gaskiya bane sahabbai suna nan cikin ƙoshin lafiya kuma wannan abu ya wato ainihin daɗa ƙara musu kima kuma ya rushe waccan ƙarya da ake shi yasa ake cewa ko da maƙiyinka ne ka kai masa ƙarya domin kai masa ƙarya ranar da aka gano cewa ƙarya kake masa to za a gane shi ne akan gaskiya wato kai kuma da kai masa ƙarya mutuncinka ya zube a ganin a wajen waɗanda kake ganin suna ganin mutuncinka saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wato yi wannan umara kuma suka yi dawafi kuma suka fito daga garin maka kamar da aka yi alkawari da su bayan kwanaki uku nan ya ƙare shi ne suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ku fita su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da ma za mu fita kamar yadda yake to cikin abubuwan da suka faru a wannan guri Shi ne wato hukuncin wanda aka tare shi gabarin wato ɗakin Allah malamai sun ce zai yi hadaya amma ba sai yayi ramuwa ba wasu kuma shi yasa suka kira ta ma umratul qada suna ga ramuwa ce na waccan shekara da ba a samu daman yi ba kuma a cikin wannan tafiya ne aka gano aka ƙara fito da hukuncin wato abin da ya shafa za a shayarwa domin kissa Umara binta Hamza wanda wasu suka nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta yace a'a ai wato mun sha nono tare da Hamza Hamza dama ammi yake ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai girmi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shekaru ba sun sha nono tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan yasa ba zai iya auren Issa ba saboda dan uwansa ne na shayarwa bayan kuma gashi amminsa kuma ya da fito da wannan hukunci sannan kuma abubuwa da yawa suka faru dai na alkhairi a cikin wannan umara wanda sahabbai suka koma da farin ciki to bayan komawa daga wannan umara ne aka tafi wato yakin ma'utata wanda yana daga cikin yakukuwa na, na wato kusan karshe karshe daga cikin yakukuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu daman zuwa ba amma ya tura sahabbai suka ji kuma an ce akwai wani mutum da ake kiransa Sharhabil bin Amr al-Gassani wanda ya kashe wani da ake kiransa Al-Haris bin Umair al-Azdi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi da wasiƙa zuwa ga sarkin Busra to shi kuma a ka'ida ba a kashe ɗan sako. amma shi wannan mutum sai ya kashe wannan wakili ko jakada na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba yaƙi ya je ba ya je ne da wato ainihin wasiƙa kashe shin da aka yi sai annabi sallallahu alaihi wa ya tura rindina kamar yadda ya zo a cikin tabaqat na ibn sa'ad da kuma al-isaba na ibn hajar asqalani da kuma fatihil bari juz'i na bakwai shafi na ɗari biyar da goma sha ɗaya to wannan shine dalilin fita zuwa ga yaƙin mu'tata To, wasu kuma malamai suka ce, a'a, kawai sababin fita yaƙin mu'utata wato ƙabilu ne na larabawa waɗanda suke gefen sham, wato suka dinga shirin afkawa musulmi da yaƙi da kuma tara rinduna, musamman kuma waɗanda suke ƙarƙashin daulolin Rum, suna ta ƙoƙarin su tara rinduna mai ƙarfi domin su zo su kawo hari Madina, kamar yadda kowane maƙiyin addini yake shirin afkawa Madina da yaƙi a wannan lokaci. da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan dawowarsa daga Umara ta Qada ya zauna wata guda watan Zulhijja da watan Al-Muharram da Safar da Rabiul Awwal da Rabi'u da Rabiul Thani a cikin Jumadal Ula shine ya aika wannan rindina wacce take ɗauke da mutum dubu uku zuwa ƙasar Sham kuma ya sa musu jagoran farko kwamanda na yaƙi shine Zaid bin Harisa kuma ya ce idan an yayi shahada to a sa kwamanda na biyu shine Ja'far bin Abi Talib yace shi ma in yayi shahada ka a dawo a sa Abdullahi bin Abi Abdullahi bin Abi bin Rawaha aka sa Abdullahi bin Rawaha shine komanda na uku to wannan wato shine malamai suke kafa hujja cewa za a iya sa shugabanci da sharadi in wane babu asawa ne in wane babu asawa ne to haka dai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jera su kuma suka fita wannan yaki na mu'utata wanda shine daga cikin mafi wato hatsarin yaƙi da aka yi saboda nisan inda za a da kuma watan da za a haɗu da su ɗin rindina ce mai ƙarfi sannan kuma ga nisa yadda ba za a iya samun wani sako na kusa-kusa ba don haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa wato kwamandoji uku in wannan ya shahada a sa wannan wannan ya shahada a sa wannan bayan wannan rindina ta je wato kusa da gurin da za ta je can yankin da aka tura ta wajen balka sai suka tarar da rundunar rumawa dubu ɗari wato da dubu ɗari suka tarar runduna wato ainihin na Romawa da kuma kusan dubu ɗari na ƙabilun Larabawa waɗanda suke addinin Nasaranci sun haɗu ga baki ɗaya wajen runduna dubu ɗari biyu kenan su kuma su dubu uku. Wato ninkin da suka ninka su ɗin ya kai ninkin ba ninki. A hankalce ma ba zai yiwu a ce dubu ɗari biyu sun haɗu da dubu uku ba wanda kusan sun ninka su wajen sau tamanin. To saboda haka sahabbai bayan isa su wannan guri ah, sun yi kwana biyu a wannan guri suka yi shawara cewa to yanzu ya za su yi su rubuta annabi sallallahu alaihi wasiƙa ne su gaya masa irin yawan makekiyar rundunar da ta fito musu ko ko dai ainihin kawai su dogara ga Allah su yakin yadda za su iya saboda haka Abdullahi bin Rawaha ya karfafa musu zuciya cewa yanzu ba mu da lokacin da za mu tsaya mu aikawa annabi sallallahu alaihi wasallam wasiƙa ga nisa kuma gashi mun gano juna wataƙila muka tura jakada ɗin ya tafi ya daɗe bai dawo ba ko ba mu san me za mu yanke ba kawai ina ga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam har ya naɗa kwamandoji uku a jere wanda bai taɓa yin haka ba a wani yaƙi kamar yana nuna mana mu jure ne ko da wani ya shahada mu ci gaba da haka ya ce ni ba na tsoron komai ko dai mu mutu ne mun yi shahada ko ko mu koma gida mun yi nasara a cikin biyun nan duka babu wani abin da muke tsoro so da haka kamar yadda ibnu ishaq ya rawaito da siratu ibnu Sham ya karfafa musu gwiwa suka ci gaba to bayan wato an karfafa rundunan nan sun sa musu hamasa kuma sun nuna musu cewa a dure a ci gaba da yaƙi shi kwamandan farko ya ɗauki tuta aka je aka yi ta gwabza yaƙi aka yi ta gwabza yaƙi aka yi ta gwabza yaƙi har wato shi kwamanda na farko zai bin Harisa ya wato ainihin wato yi shahada daga nan sai ja'afar shaƙiƙin Sayyidina Ali wasu ɗaya ubansu ɗaya shi ma ya ɗauki tuta ya ci gaba da fafatawa shi ma a ƙarshe wato ainihin ya yi shahada an ce an yanke hannunsa na dama ne da hannunsa na hagu da aka sare hannun dama wanda yake riƙe da tuta sai ya dare ita hannun hagu aka sare hannun hagu sai wato dunkula gangar jikinsa ya makale tutar aka yi tasaransa har ya kai ga ƙasa wanda hadisi ya zo cewa za a yi masa fuka-fukai na wato tsuntsu a cikin aljanna ranar alkiyama sakamakon wannan a wannan yaƙi na mu'tata wanda sahabbai suka nuna jarumtar da ba a taɓa ganin irin ta ba a tarihi sakamakon mai ɗaukar mana wannan shiri a malama hassana salisu da kuma ni mai gabatar da wannan shiri muhammad aminu ibrahim Daurawa. nake cewa mu haɗu a wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullah